inifin na eh, ko kuma samu ayin ne ya eh, kalar Allah ma ku yana ko a shi salihu bin al-fadl al-fawzani rahimahu Allah qawluhu wa shirku fa darahu fa shirku zahirun ilil gofarani ko to wannan yace lamma faraga bayani tauhidil uluhiyyati tun daga can lokacin da malam ya gama bayanin tauhidin uluhiyya ko tauhidin wanda ake bautatawa kaɗaituwar abin bautatawa in takala sai ya baro magana tauhidin uluhiyya ila bayanin zuddihi bayanin kishiyansa kishiyan wa tauhidul uluhiyya وهو الشرك كان شركة يتسكيش التوحيد لأنه لا يخفى أنك تعرف التوحيد باقوية بنبا أي كذا كافي إذا كافن توحيد آه، كافن التوحيد فقط كو آه، لا يخفى آه، لا يخفى أنك تعرف التوحيد فقط بغي إشيك بكفن توحيد كثير ma'ana a ce kafan Allah ɗaya ne wannan da zai shekawa ko ka ce a'a kai ban wanda zaka bautawa sai Allah wannan bai isa ba kamar ba kai komai ba ina wani tsira sai ka kore da wani abu kai sai ka ce babu wani abu bauta sai ka ke wa gutu. sai ka yanke daga duk wani daga duk wanda ba Allah ba sannan tauhidin ka zai cika amma ka ce inda ma ka ce ba tauhidi wani ba shine wannan magana din yake cewa la yakfi annaka ta'rifu tauhid faqat kaga la yakfi ka ya ba ai bal la budda an ta'rifa bayan qufuhu dole ne ka san abun da ke naka tauhidi me ke na fa tauhidi me ke na fa tauhidi dole ka san shi wa yin kisoho kuma yana na kafa yana na kafa da shi kuwa shirka shirka shi ke rage tauhidi min ajali an ya karahul muslimu dole musulmi ya san shi don ya guje shi shi shirka wa huwa shi wannan shirka da ake bato iri biyu ne shirkun akbar eh, shirka mai girma wannan shirka mai girma ya kwarju min al-millati yana fitar da mutum daga musulunci shirka mai girma ba wa la yaghfiruhu Allah illa bi tawbati Allah ba zai yafe shirka mai girma ba sai da in mutum ya tuba har mutum ya mutu da shirka shi kenan abunsa ya ɓaci to kan kuke nan wannan ya zama dole ne mutum ya san wannan shirkan mai girma don ka'ida wannan usani nau'i na biyu na shirka kuwa shirkul asgar to kuma asgar ne kina shi shirka kaɗaya ya isa guje shi ɗaya a wannan shi ba yanzu za a yi shi ba بيان فضائله إن شاء الله وبدأ بالشرك الأكبر ماذا سيفعل دونا شركا من جرما لأنه الأخطر سند شيء تسافر هكذا إذا بدأ إمو تيموت جريكا من جرما هكذا وهو الذي يخرج من البلة شيني شركا ذكي فتن دمتن دمتن ta kuwa babu uzuri mutum bai san shi ba har ya san akwai shi wa shirku zahiru shine shirka na sarari yarahun nasu mutane na ganin sa tabbat kamar yankan don wani haka. wannan yana mana wahala ne saboda eh, eh, rowa ko ko a'a yanka don wani ana irin yanka mauludi mauludi ya zo a kama fara a yanka a kama mai aika ga an shi ne saboda mauludi ko tunda ba neman yadda Allah ne ba domin Allah bai yadda da bidiya ba mauludi ya sun yanka rago ko ya yanka zakara ko yanka menene ya yanka ba don Allah ba yankansa yana daidai da wanda ya yanka saboda waliyayi kai yaushe kan me za ta san fana abin nan kada ai abin da ake lura ba lafazi ba manufa ne ko eh? kuma ba shi ka take gaskiya ne kullum sai da lokaci take da ta fito da abu sai ke nuna an gane inda wani kura-kura kare eh an ji ba a rabu wancan ruwa mai da amfani kawai yin zargi da irin nawa a kan sai abin da zan kika mafi yawanci kun san ba mu ibadan kuɗi ba mu fayyi ba mun fi ibadan azumi ya zai mutu ya rantsi sai ga zai kare rantsuwan ya zai ce ce azumi ya kama ne ne tsoron Allah kenan azumi ya kama ne, wallahi na rantsai ba zan yi wannan abun shi zan yi shi azumi ya kama ne, wai sai ma ita amu za ka yi ko ta hariru za ka ba ko kisuwa sai ka kasa wa ina ba za mu janyo na ba ruwa ne ba ko alwashi zai yi mutum za ka lura mu ba da wuya ka mutu ya ce na yi alwashi bana shigo yanzu shigowan shekara na yau muna watan biyu wajen hudu ga watan biyu kafin bana ta kare na yi alwashi wa Allah sai na ba da dubu hamsin a masallaci biyar wannan masallacin za ka kawo a masallaci biyar an kaga dama ka shiga da masallacin namu amma dai ba da kace haka yanzu za ga komai haka ta ma taba ji mutunaki ba wai in na samu kurkon gida ta ta fito zan ba da kaza ba alwashi ne amma wannan jama'ar wata ne alwashi ka ce bana in Allah su da na yi alwashi wa Allah shekaran nan ta dubu ɗaya da ɗari hudu da uku da arba'in da uku nan sai na sadakan dubu hamsin wa masallaci biyar. dubu ɗari biyu da hamsin kenan ka zauna ko ka shiga nan ka fita kana rabbi sallin rabbi sallin ne ya samu ta dubu hamsin ka jefa a nan ka ga wani masallacin shi ma ka samu ta dubu hamsin ka wurga musu ka je masallaci kaza yana da wala ka ga wannan saboda mun riga mun samu tarbiyyar mutum ne an tashi sadaka muna nan sai إيه ياسين هكذا يدخلون إيه لأنهم يقولون لا بد من هذا الذبح لأنهم وهناك أشياء يزيدون ليس ياسين وحده يقرؤون لأن ما علاقة بين الياسين و والذبح هذا هناك علاقة بينهما الذبح شيء والياسين شيء أكثرهم يقرؤون الياسين هذا للسجر أشين لا يدرس كده kaga kenan ba ba ba ba su idin su ba mu wa muna yi ka gani shi ma na fashe ya to a bar wannan magana an gane da yanka shine ne li ghairi Allah domin yanka ana neman yi ne don neman yadda Allah ana yanka suna ana yanka in ake suna yanka ne na ibada ana yanka domin layya yanka ne na ibada ana yanka don hadaya ana yanka ne na ibada ana yankawa domin sadaka kawai mutum ya alwashi ce ka ni kuwa za ko eh, abin na ya yanka kawai saboda yana son yi za ka dama bayin Allah a unguwa yanka kawai ce ku ku nama raba wa'anda ke ganin suna da bukata ana yankawa dan a ci kawai ma kawai wannan babu tsafi a cikin su wadwa lahi shi ma shirkun haka roƙon wani Allah ko bautan wani Allah matsala shirkun akbar mutum ya faɗi ce maimakon ce inna lillah ko subhanallahi sai ka ja kira in ya ko ya Hussein ko ya Ali sai ko da tuntuɓe mutum zai ce Muhammadu Rasulullah ka gani ba ce a kira ne? amma ah, Muhammadu ba Allah bane ba shi Abdullahi ne wa Rasulu ba ka zuwa ka ji ciyo ne kwana kake Muhammadu Rasulullahi Allah za ka kira shi ne almustagafu shi ake neman agajinsa amma ba neman agajin yau ba a neman agajin Aliyu ba a neman inda suna raye ne ma ka ce wayo Allah Aliyu agada ne wal istigafatu bi ghairillah eh shi ne in yana raye in an ce ma yana raye zai iya zuwa da gairillahi wa shirkun hafi akwai shirka boyayya wa huwa fil qalbi ita wannan tana zuci wa huwa shirkun niyya ita ce shirka nufi wal qasd wal irada wurin nufi da aiki wa la ya ya'lamuhu illa Allah ta'ala annaba da zai sai Allah amma ta fiya dan haka mutum ya tashi zai aiki yanzu na mutum ya aiki mutum ina iya zuwa makarantar na ba don Allah ba a ce dai ba ba na so mutum yana gudun da zai shi ko dai ina menene ko don wasu abokai ko ta ga bai Allah ne ba ba ya ga ba wanda ya san shi ba dama ka ce kai ba dan Allah ka zo ba ka zo ne dan fara ba da ma ka faɗi ko da muna ce muna kanan ka ga ya za ka wannan kana masa fadi ba inda za ka san ba dan Allah ne ba ina abu shi ya san kan kan huwa وهو اتخاذ الند للرحمة ومن insani hmm. to wannan baki dama walwalare ne أي أن الشرك يتناول كل ما أبد من دون الله شي شرك أبا يعتقوا هو يتفروا هو يتفروا بدون يون دا أكيب يا الله أبا أبد من دون الله يعني فا دون يون دا أكيب لا أبا لكن لا أدى الله أبا وانا أبو أني شرك منين شي وانا أبو من حجرين دوسة دوسة أني ko a wani gari yake Wannan shekaran ko ita itaciya ce Ya ce baka wai shi ice iska ta kada ice ta miƙe ya kama cin ice sai ga wata ta zo za neman aiwa sai ga wani ina neman ice zaɓe a wuri sai ga wani iska za ko a farfaɗa a ce ko a yi menene au mai fin ko mata au kabarin أو إنساني حتى يخطئ لأقواله حتى يبدأ زي أو مجنونة ولو كانت شركا شوف مجنون ناشي كودا شركا أي أيوة، وقاتلا يا أخي شيء أوكي حييني حييني بحثها بني بقى ko eh, insanin hayyin kaga wancan mayyifin ne kada mutum yana shiga yana dawowa haka dan ana masa da'a maganansa sama da da'a ga Allah hayye ya khudu uli aqwalihi ya ma fi wanda zai dinga da'a wa maganganun fa lauka na shirkan wa batilan maganganun misalu ashabi turki sofiya kaman yadda mabiya ɗariƙoƙin sufaye daga ana musu ɗa'a da abubuwan da ma anzalallahu biha min sultan ya alladina da bi aqwali shuyukhihim wanda suke tsayawa da maganganun malaman su kaɗai shehinan su wa shirkul akbar ita irin wannan babbar shirka la yaghfiru لا يغفر باء فاشي إلا بالتوبة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله والله ما فاووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان بكي كذا شكرا ما يكي إن المشركين su wa'annan mushrikai da ake tare da su ma fawo ma'abudihim ba ku fa daidaita abubuwan bautan nan nasu billahi da Allah ba ai su kan zaka ce a mun san Allah ya fi tijjani Allah ya fi Abdul Qadir ai ma ba za a hada su ba ai Allah mun san kaza amma ai su tijjani na da alharma kana ki wani dan wannan nan na fara ki kan annabi ne fa mallan sai sun jikan annabi na da wata alfarma ba shi daban jikan annabi ne shi ke abin da an riga an fama fashi a rai shi kuma bai tsaya ko an karta ga wani jikan annabi yana cewa wani za na kafa sauri fala afa bai nan wala ya tafa luna haka ce ai ko da dama dama ce kai faki alai duk ne gashi Allah ya ce wai za na kafe sauri da bai ka da wannan jikan ba ballanta na ma shi wancan jikan da yake magana jika da ba ma jikan annabi ne ba ya karawa ya ke shi jika annabi ne sai da haka nan inna mushriki na ba tsawo ba abu da hanku ba abu dihim lillahi fil khalqi warriki da azarta wal isa hatta masu gurbin bauta ba su ce lata na yi halitta ba ba su ce uzu ne ya halitta ba لأنهم يعلمون أن الخلق والرزق والإنسان هو لله وحده وهذا توحيد الربوبية وإنما فاوزن بالله سنديد تاسد الله في المحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله daga cikin mutane man yattakhidhu akwai wanda ke rikon din min dunillahi man an dada akwai mai rikon wasu waliyai din ya min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah qawluhu lakinnahum فعووهم بالله في دين وفي إيمان سنغانوشي آه سوكا شأن المحبة على قسمين شي صنبا يعرب جداليو قسمين الأول المحبة مع الله wannan kaga shirka ce babba son wani tare da son Allah aure guda ɗaya kaga ne asalin shirka kana son wannan ɗinnan irin son da kake wa Allah ba ƙarƙashin son Allah ba a al almahabbatu fillahi so saboda Allah mana Allah ya haɗa ko bautan Allah da kuke son juna saboda bautan Allah bautan Allah ya haɗa ku kaga wannan fillahi Salma mahabbatul ula shirku ma Allah kenan faman a habba ma Allah ghayrahu faman a habba gairun lahi ma Allah wanda iso wani Allah tare da Allah fa hadha shirkun akbar wa ambal Habbu hubbu lahi fa hadha من حقوق التوحيد وانا جدا قوم انت ويديني وهو دينه وقد جاء في الحديث او سطر قول الايماني ما في امنتين توشن ايماني على الايماني الحب في الله والبغض في الله yin so juna sabo da an haduwa bautan Allah. اذا juna idan aka duk ba yadda ba a yi karfai ba tare da mai samu Allah har za a ba Allah ko so ko za a ba har za a ko Allah ko ana bautan Allah ko za a daɗa kan juna kawai saboda dama bauta ta haɗa falhubbu fillahi matsalubun so domin Allah wannan ana neman shi wa huwa alamatun alal imani ha wannan akwai da a wurin din alama ne na imani cewar mutum ya dinga kwan wanda yake son Allah to amma a samu kai musulmi ne amma ba ka san musulmi a'a ba haka ba kai musulmi ne amma ba ka san mai bautan Allah wannan imani ka akwai magana sai sa'a ah, to tun da kuna tare a masallaci kuna bautan Allah tare to dole ku fi junan ku amma ba zai yi ba kana zuwa masallaci a ce duk cikin yan masallacin na baka da aboki sai wani can wanda bai zuwa masallaci wannan kuna da matsala zuciya Ki abu da zaka nema kowanne iri babu irin babu irin wanda babu a cikin masallaci kowanne kake da mako irin sa Ɗan kasuwanci ne kai a dan uwanka a kasuwa idan kai menene ainihin jami'i ne akwai yan uwanka jami'a idan kai menene manomi ne akwai yan uwanka manoma a ciki idan kai dan kauye ne ga yan uwanka kauyawa a ciki in kai dan binni ne ga yan uwanka yan binni a ciki don abun da babu ka nan ya kamata ce soyayya ta kasance a tsakani amma kai ba baki ɗaya inda ake bautan Allah ba ka da ɗan uwa dukkan ba su yi maka ba sai wancan wanda baya tare da ku sannan an ta mutu akwai matsala akwai matsala tare da kai har da kai ba ka san wayannan to alal hakika ibadar ta hada ko ibadar ne ba ka so kai yasa ka je ba ka san su mutane sama da dubu a ne za ka samu guda ɗaya daga ciki wanda za ka sai ya masu ɗaya. Nahu alama ta wala imani. Bani za ya kuli bunu abdasi rabi Allah anhu man a habba Wanda ya so domin Allah saboda ana sa wa abba gaba fillah wa wala filla yi taimako ba taimakon ku dukiya ba taimako goyon baya domin Allah wa ada filla yi ba saboda an ba Allah fa inda ma tunalu wilayatullahi bi dalika ba ana samun walittakan Allah ne ta nan hanya من التبعة الذين يذلهم الله في ذله yayin cikin bukatun da Allah kan yi inuwa wa cikin inuwa ba wa julani ta haɗa filla mutane biyu da suka so juna da Allah wannan bai hana akwai mata guda biyu bai hana tsakanin miji da mata su so juna saboda barkin Allah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi a kada a haƙura na